وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 29 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road angwarini gra kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz bid'uha na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana shafi na goma sha shida a nawa bugun a ta goma a jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan shi ne majalisi na goma sha biyu za mu tashi a daidai gaba da malam yake cewa wa ya harumul ibararu fil wasiyyati yana haramta cutarwa a cikin wasiya wannan wato malam ya yi iktibati ne daga hadithin da imamu darul kusuni ya fitar a cikin sunan nasa da isnadi ingantacce daga abdullahi ɗan abbasin inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ibraru fil wasiyyati min min al-kaba'ir cutarwa a cikin wasiya yana daga cikin manya-manyan laifuffukan da ke tsakanin bawa da Allah abin nufi shi ne. a cikin 'ya'yanka ko matanka a ce kada a ba wane ko kada a ba wacce kaza ko kuma abin nufi dukiyarka ka ce ka raba shi biyu ka ba da rabi ragowar rabin shi shine magadanta rasa gada to wannan cutarwa ne kuma yana daga cikin laifi babba a wurin Allah yin haka zai iya sa Allah ya fushi da kai kaga ga neman kiba an nemo ramako kaga mutum ya fada cikin halaka saboda haka ko da ka yi a musulunce ba za a zartar da wannan hukuncin ba mutum ya zo rasuwa sai ya ce dukiyarsa ya raba ta kashi biyu rabi ya bar wa magadansa rabi ya bada wasiya a kanta wannan rabin ba za a hukunta ta ba sai a mai da ita ɗaya bisa ukun dukiyar sai a cire ɗaya a raba dukiyar uku sai a fitar da ɗaya ragowar biyu sai a ba magadanka ina fata an gane to shine mala yake cewa yin irin wannan a cikin wasiya haramun ne kada mu manta cewa fa'idar da muka karanta a can baya da malam ya tattaro mana wanda shari'a ta halattawa bawa na ubangiji yin wasiya shine amfanuwa da damar da da baka yi shi ga lokacin da kake da lafiyarka da iko misali kai ne mawadaci Allah ya wadata ka kuma lokacin da kake da rai akwai danginka kuma yawancinsu talakawa ne a irin wadatar da Allah ya maka ya kamata a ce kowanne daga cikin wato dangin ka ‘yan uwanka na jini kenan ka mallaka musu matsugunin su sai baka yi ba ina fata an gane a kaddara a ce misali ku goma ne abu ku ta haifa da kai a gidanku wajen babanku ku goma ne a gidanku gabaki daya ku ashirin ne kagan an tara goma can goma nan kaga an zama ashirin kenan ko kai kuma Allah yi ka mawadacin da mutane ashirin nan za ka mallaka wa kowa matsuguninsa baka san kayi ba kamar yanzu matsalar sai ka zo mutuwa lokacin da kake da rai ba ka yi wannan ba to yanzu lokacin da ba ka da lafiya kana ganin kila ka tashi kila kuma ka mutu to wannan damar da lokacin da kake da lafiya ka baka yi ba to yanzu amfaninta zai zo a nan. sai ka ce ‘yan uwana tun da ba su da gadonka kana da ‘ya'ya kana da iyali ba su da gadonka ina fata an gane sai ka ce to dukkan su kana so a ba kowane mutum ɗaya kida a cikin abin da ka mallaka to anan kaga ka ba da wasiya ko to anan sai abin da shari'a ta ce shine kowa a cikin su ya amince kowa ya ce na amince na karba na karba na karba ko kaga kai wasiya kenan ko to idan ka mutu magadanka ba su da hurumi ce ba za su ba wa an gidajen ba saboda daman mallakanka ne mulkin wannan hannunka yake mutum kafin ka bar duniya ka riga ka mallaka musu kuma sun ce sun karɓa shikenan ya zama tasu suna da iko su yi tasarrufi a cikinsa amma da aka duba aka ga cewa in aka ce za a mallaka musu su ashirin ɗin nan zai ƙara ɗaya bisa ukun dukiyarka to za a matse shi a mai da shi ɗaya bisa uku yanzu ba kowa zai samu ba akwai wanda za a haɗa su su biyu biyu ne a raba musu shi ne amfanin da ake yi a wannan gaba ta fata gane kuma wannan ka an yusi sai malam ya ce tunda ana magana ne akan cutarwa ko ga magadanka sai ce ka an yusi bi hirmani ba'd alwaratha min haqqihim min al kamar uba yayi wasiya ce kada a ba wani da wani daga cikin magadansa dukiya kaga ya cutar da su ko kila misali yaro ne yana walar da kai an gane sai uba ya ce to tun da wane yana walar da ni in na mutu dukiyata wane zai lalata ta da aka kada a bashi wannan haramun ne amince matsalan yanzu kaga an yi wasiya a haramta masa cin mai gado malam ya ce to wannan haramun ne au yufaddil ba'dahum ala ba'd fihi ko kuma ya fifita wasu akan wasu a cikin gadan yace in na mutu dukiyata da take wuri kaza a ba 'yan ɗaki kaza ji matsalan amma 'yan ɗaki kaza kada a ba su dukiyata ta wuri kaza a ba su na wuri kaza wannan wurin da ka ayyana kila kimar wajen ya fi na raguwa kamar ji matsalan yanzu misali wanda yake da gida a gra da wanda yake da gida a geto ta gaba kimar su ɗaya ba ko wanda ke gra ya fi kima a kan wanda yake mai geto sai ce to 'yan ɗaki kaza gidansa na wuri kaza a ba su. 'yan ɗaki kaza gidansa na wuri kaza ko gidajensa na wuri kaza a ba su, ba za a yi ba hama shi wannan yawa saboda shi a rabon gado ba a ayyana wa wani cewa ɗan ɗaki kaza a ka kaza ko ɗan ɗaki kaza a za kaza a'a shi musulunci bai da da wannan ba za a kasa ne kowa ana so ya samu amfani kamar yadda ɗan ɗakin nan suka samu wa'annan ɗan ɗakin masu samu ina fata an gane ta yadda ba wanda zai ki wani ba wanda zai kamaci wani kuma ba wanda haskaka za ta shiga zuciyarsa akan dan uwansa saboda duk wani abu ne mai amfani kowa ya samu kaga ba za ka ji kaushin kowa ba ko amma idan aka ce su wane da wane ne za a ba su kaza to yanzu haskaka za ta shigo ko Ya za a yi duk abu masu kyau za a ba su wane daga nan shine za ka ga ana wa juna jifa ko kai har ga kai a kai gama ana kashe juna amma yanzu wannan matsalar? to musulunci ya riga ya gama komai ya yi adalci ya ba kowa haƙƙinsa malam ya ce liƙaunihi baraka wata ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun yace maza suna da kaso a wurin gado mimma taraka alwalidani dangane da abin da iyaye biyu suka bari uba ko uwa idan mahaifin mutum ya rasu abin da bari 'ya'ya maza da 'ya'ya matan duk suna da gadon haka uwa idan ta rasu ta bar 'ya'yanta maza ko mata su ma suna da wani kaso a cikin gadonta wal haka su ma 'yan uwa na jini idan babu wanda zai hana su cin gado to su ma za su ci gadonka annanka yayyinka in mahaifinka bayi da rai ina fata gani kuma baka da mata kuma baka da wani ɗa in ka mutu za su ci gadonka abin ji matsalan ɗan ka na jini za su ci gadonka kakanka ma zai iya cin gadonka in mahaifinka bayi da rai daman mahaifi shi ke hana kaka cin gado to in ba mahaifinka ba yi da rai kakanka ne ke da rai sai kuma a matsayin ji ka rasu kakanka zai ci gadanka a makwafan babanka yake abinda za a ba baban ka shi za a ba shi yanzu na jini sun shigo ko kaninka ko wanka shi ma zai ci gadonka in dalilan da ke hana cin gado ya kau kamar ji matsalan ka kaga daga nan shi ma za a ba wani kaso mimma kalla minhu aw kasu ko Allah ce kaɗan ne ko mai yawa shi gadar yana da yawa ne ko ɗan kaɗan ne dai za a karkasa a ba kowa kasansa hakki ne Allah ne ba kowa saboda mahimmancin gado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mahimmancin makwabta da haƙƙin da makwabci yake da shi akan ɗan uwansa makwabci ya ce sai da na zaci makwabci zai gaji makwabcinsa sai lokacin da Allah ya saukar da ayoyi na gado ban an ambaci makwabci a cikin magada ba sannan na yi saduda cewa makwabci ba zai gaji makwabcinsa ba ɗan uwanka na jini shi sa ba a wasa da ɗan uwa na jini hawa'un shaƙiƙi ne ko li'abbai ɗan uwanka shaƙiƙi ya fi ɗan uwanka li'abbai ƙarfi amurci matsalan to haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne daga cikin su yana da haƙƙi akan ka gwargwadon alaƙa da ƙarfin alaƙa hadisin Imam Tirmidhi hadisin Nana Aishatu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi yake tambayan sa ayyun nas ahaqqu ilayhi a cikin mutane waye ya fi haƙƙi a kaina wa ayyun nas ahaqqu bi suhbati a cikin mutane waye ya fi cancanta in kyautata in jashi jiki ya more ni maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ummuka mahaifiyarka qala thumma man annan sahabi yace sannan wa maza Allah yace ummuka mahaifiyarka wannan sahabi ya kara cewa summa man sannan wa manzala ce ummuka mahaifiyarka sannan wannan sahabi ya ce summa man sai manzala ce summa abuka sannan babanka yace summa man sannan wa ya ma'aikin Allah sai ce summa al-aqrab al-aqrab sannan makusancinka sannan wanda ya fi shi kusanci haka inda suka fi juna kusanci haka haka haka yanzu li'abbai ina fata an gane shakikai su ne a gaba an gane sannan li'abai su ne mabiya sannan li'ummai su ne na uku amma kaga mutane yau da yawa ba sa kulawa da wannan hakkin sai ya fifita ɗan uwansa wanda uwa ta haɗa su akan wanda uba ya haɗa su haka ne ko ba ka ba haka mutane suke yi ko to dan uwa li abai ya fi li ummai karfi amma ji matsalan saboda haka ka gabatar da shi amma ji matsalan a wajen haƙi wajen taimakawa da agazawa a yi masa sannan wancan sannan wancan sannan wancan malam ya ce Allah maɗaukake ce mimma ƙalla minhu au kaso daga cikin abin da ya karanta na dukiyarka ko ya yawaita nasiban mafruḍa wani kaso ne wanda Allah ya fitar da wajibcin fitar da shi ga wanda ya rasu ga waɗanda za su gaji shi kowa a bashi haƙƙin da ya dace a kansa wafil akhira minha malam yace a ƙarshe daga cikin ayoyin nan sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra bayan wasiya shi mamaci yayi yi. dainin ko kuma bashi da yayi da ya ci amma me wasiyar raira moba Allah ce ba wanda take cutarwa ba ba irin wanda baka ce kada abawa ne kada abawa ne wasiyatun min Allah Allah ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah wallahu alimun halim Allah masani ne mai juriya akan tsari da kuma kyautatawa saboda haka kowa a bashi kaso nasa da ya dace to in za ka yi wasiya kada ka yi wasiyar da zai cutar da magadanka amince matsalar sai malam yace wali qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yace la darara wa la dirara man darra darahu Allah wa man shaqa shaqahu Allah yace la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa ne kada ka yi cuta kuma kada a yi amfani da shi a cuci wani kai kakka yi cuta kuma kada a yi amfani da kai a cutar da wani man bara barrahu duk wanda ya cutar Allah zai bi da martanin cutarwan a kansa misali sai ka cutar da wani to wannan cutar wanda kai ma wannan mutumin Allah sai ya saka masa zai mai da wannan martanin a kanka ko kuma kai baka cutar ba amma an yi amfani da kai an cutar da wani dukan ku kai ga wanda ya cutar Allah zai mai da martani akan ku ina fata an gane kaga wannan hadisin yana nuna maka hatsarin cutar da ne dan wanka musulmi ina ga wanda za a yi amfani da wani a cutar da wani kai a matsayinka na ɗa a yi amfani da kai a cutar da mahaifinka ko kuma kai yaron gida a yi amfani da kai a cutar da mai gidanka ko kuma kai aboki a yi amfani da kai a cutar da abokinka ko ɗan uwa a yi amfani da kai a cutar da ɗan uwanka ko kuma kai makwabci a yi amfani da kai a cutar da ɗan uwanka makwabcinka to duk wanda ya cutar Allah zai mai da wannan martanin da cutarwan a kansa ma'ana ko da wancan bai ce Allah ya isa ba sai ana nan ana nan sai ta dawo sai ta dawo kanka kamar wannan ko da shi wanda ka cutar din bai ce Allah ya isa ba ana nan ana nan za ta rikito za ta hau kanka in kuwa ya ce Allah ya isa ta fi muni amma ji matsalan saboda gashi nan manzo ce man ba man Hulwa, duk wanda ya cutar Allah zai mai da martanin cutarwa a kansa wa man shaqa duk wanda ya tsananta to shi ma Allah zai mai da martanin tsanantawa a kansa yanzu kai ne ma'aikaci sai Allah ya baka wani jagoranci duk waɗanda suke ƙarƙashin cikin tsananta musu to kanka Allah zai maida tsanantawan a kanka kuma shi tsanantawan ya rabu kashi biyu akwai hissi akwai ma'anawi idan an ce hissi shine wanda ake iya gani kukarwa ko shine akwai wanda ake iya gani akwai kuma ma'anawi wanda kuma wato ma'ana ce amma ba a ganin ta a aikace take kawai ina fata an gane don yanzu misali kana shugaba mutane a karkashin ka sai ka tsananta wa duk mutanen da ke karkashin ka kai kuma Allah zai tsananta maka ko dai na zahiri ko kuma na boye shine aka kunci a zuciya kaga shi ma wannan ne kuntatawa ne ko sannan a sa maka kunci a gidanka shi ma ne kuntatawa ne a sa maka kunci a iyalanka shi ma me kuntatawa ne a sa maka kunci a 'ya'yanka shi ma me kuntatawa ne a sa maka kunci a danginka kawai wannan saboda a can kana yi sai Allah hanyoyin da Allah ke kama mutum suna da yawa an wanci matsalar akwai wanda yake kai tsaye ne akwai wanda kuma a kaikaice ne Allah zai dinga abin nan mutum shi sa a hadisin ma'aqil bin yasar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'a فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه an zala ne addu'a da ce ya ubangiji duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata tana ƙarƙashinsa shi yake gudanar da abubuwa na mutane ya sausasa musu ya lallaba su ya Allah ka lallaba masa duniya da lahira ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai duniya da lahira kaga waye addu'a nan yanzu Allah kaga mutane ba sa bukatar ziyona addu'a kuma kamar da wazanan saboda waye dan manzo Allah katkat kenan ko kamkat an wuce to balle kuma sai ya ƙara da guci mutum amince matsalan ga na manzo Allah ga kuma na mutum kaga sai abin yayi yawa to shi sa anan shi sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shaqa shaqa Allah duk wanda ya tsananta shi ma sai Allah ya tsananta masa kenan ne ake so wannan baya kore ka tsananta a inda ya dace a tsananta ko akwai bambanci an gane aka jagoranci mutane suka yi suke watanda da kudin al'umma amince matsalan sai ka ce dole sai ya kawo sai ya mai da shi wannan ba tsanantawa kai ba ina ba ta an gane da kai ne ke abin nan amma haka sirrin amince matsalan ba wani abu da yi maka sai ka tsananta masa to kuma Allah zai tsananta masa amma ji matsalan ko kuma mutum ne an ba shi shago ya kula da shi kai ne mai gidansa sai dinga watan da kuɗi ka ce dole sai ya biya wannan ba kai laifi ba amma ji matsalan amma ji matsalan ko ka ce sai ya biya tunda ya kwashe ne amma misali mutum ne Allah ya kaddara yana karkashin ka yana aiki kuma albashinsa yana fita ne ta hannunka amin ji matsalan kuma kana da kuɗin da za ka bashi sai lokaci ya zo sai kai fuska sai yi fuskan shanu sai ya bi ka yana ta roƙonka don Allah sai ka tabbata cewa ya gama cin bashin da ko da kuɗin ya shigo hannunsa ba zai masa amfani ba sai ka ce to gashi kai ma sai Allah ya tsananta maka a gidanka a 'ya'yanka a dukiyarka amin ji matsalan kaga yau wata musiba mutane suke buɗe wa kansu kofofinta amin ji matsalan kai ne zai rage maka in ka kyautata masa amin ji matsalan ba abin da zai rage maka sai dai ƙara maka ne daraja da matsayi sannan kuma dalilin kyautata masa ma ne kai kuma Allah zai maka buɗi inda baka taɓa tsammani ba to amma yau sai mutane suna ganin ma in ka kyautatawa wanda ke aiki karkashin ka kamar ma wato ka wulakanta kanka ne sai ka ce gara ka wahalar da shi yadda zai gane bambancin ka da shi alhali sai ka cuci kanka ka fahimci matsalar sunan manzo Allah ce duk wanda ya tsananta wa wani to Allah zai tsananta masa dan wani anan kada ya ce ai ana nufin musulmai ne kai hatta wanda ba musulmi ba ka fahimci matsalar kada ka ce ah, ai wanda ba musulmi ba ayin ka mai kaza ai dai ba kai ba ka cutar da shi sai Allah ya saka masa abin jirgin saboda mazala bai tashi magana bai ce wato musulmi ɗai ba dan da wanda ba musulmi ba ya ce duk wanda ya cutar Allah zai mai da martanin cutarwa a kansa abin ji matsalan kaga shi musulmi ka cutar da shi wani zai iya cewa na yafe ko wani zai iya cewa bai yafe ba amma a lahira idan ya ga ya shiga aljanna zai iya cewa ya yafi ko amma kafiri ba ga ba maganar yafiya ko zai ce a bashi sai dai a zabtare laifinsa a zabga maka kaga waye asara Ka ga mutum ne asara ko kaga anan shi yasa dole mutum ya kiyaye a wajen cutarwa to kaga malam ya kawo wannan hadisin ne anan a matsayin ka'ida shi yasa malaman usul fiki suka ce والضرر يزال ولا يزال الضرر بضرر ana gusar da cutarwa ba a gusar da cutarwa da cutarwa kamar ji matsalan a ce ai zan cuce shi a mutum ya yaudare ka kace nima zai sai na rama har nima in yaudare su a ba a maida martani da irin wannan mutum ya ha'ince ka kace nima zan rama sai na mai ha'inci ba daidai ba ne kowanne gobe kiyama za a auna nauyinsa sai a biya kowa da shi in naka ha'incin ya fi nashi nauyi kaga deficit ya rage a ciki ko an biya An ji matsala to shi sa ba a yin wannan in mutum ya ha'ince ka ɗayan biyu ne ko ka ce ka fi masa tsakaninka da Allah ko kuma ka ce Allah ya saka maka amma ji matsalan ɗayan biyu ne amma ba za ka ce tun da ya ha'ince ka ba kai ma sai ka mai da martani ka ha'ince shi haka kai ma ka yi mu ka yi ba daidai ba kowanne a cikin ku Allah zai kama shi gwargwadon cutar wanda yi amma ji matsalan ɗayan biyu ne ko dai ka ce ka yafe masa ko ka ce ka bar shi da Allah amma kar ka ce ni ma sai na rama an gane Allah shirar da mu malam yace akhrajahu darul qutni wannan hadisi Imam Darul Qutni ya fitar da shi hadisi namba ta 522 wal hakimu haka Imam Hakim a cikin Mustadrak dinsa mujalladi na biyu shafi na 57 zuwa 58 an Abi Sa'id al-Khudri daga hadisin wato daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda gandisa wa wafaqa az-Zahabi al-Hakim ala qawlihi sahihun ala shart muslimin ya ce imamu zahabi ya dace da maganar wato ya yadda da maganar da imamu hakim ya faɗi a cikin mustadrak ɗinsa cewa wannan hadisin ima'a wato ya dace a bisa sharaɗin da imamu musulun ya fitar a cikin sahihinsa duk da yake bai fitar da hadisin a cikin sahihinsa ba wal haqu annahu hadithun hasan malam sai ce sai dai maganan gaskiya hadisin martabarsa bai kai ga sahihi ba hadisi ne hasan an gane kama qala an-nawawi fil 40 an-nawawiyya yace kamar yanda imam an-nawawi yahya bin sharaf ko an-nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya fadi a cikin 40 an-nawawi wa ibn taymiya fatawa haka kuma imam ibn taymiya ya fadi a cikin fatawa mujallaji na uku shafi na 262 لطرقه وشواهده الكثيرة ما ليتي سبو دا حنيوين دا أكسامو حديث دا شواهد أبا ke كرففا ingancin hadisin daga ba'ifanci zuwa hasani an gane kadi zakara al-hafiz rajab fi sharh al-arba'in yace al-hafiz ibn rajab al-hanbali sharhin da yawa arba'in al-ulum wal-hikam shafi na da 219 zuwa ɗari biyu da ashirin haka yace thumma kharrajtuha mufassalan fi irwa'il ghalil sa'an nan na fitar da hadisin a cikin irwa'ul ghalil fi tukhrij ahadith manar as-sabil wanda nayi na manar as da hadisi da takwas. Na ji wannan kenan sai malam yace walwasiyyatul ja'ira batilatun marduda wasiya wacce ta saba wa dokar Allah batilatun gurbatacciya ce marduda kuma ana mai da ita ko da ka yi ta ba za a zartar ba ana ne yanzu ba ya faɗi cewa haramun bane yin irin wannan wasiyar to yanzu ka ji laifin ko to ina hukuncin mutum kuma ya yi ta ina fata gane za a aiwatar sai malam ya ce gurɓatacciya ce kuma ana mai da ita ba za a aiki da ita ba shari'a ba ta yadda a yi aiki da irin wannan wasiyar ba misali ne mutum ne ce matarsa wacce ɗansa wani kada a ba su saboda sun walar da shi an gane kada a ba su dukiya ku kuma sauran yaran ba ku da iko ku ce ai ya ce kada a ba wani wani dukiya saboda haka ba za a sa su a cikin gado ba ya ne ko ya faɗi ba za a yi hukunci da shi ba an gane kamar yanzu matsalan to ai babanmu ne ya ce eh Allah ne shi kamar yanzu matsalan Dukkan Allah ne shi maganarsa da za a ce ba a canzawa to Allah da ya halicce shi kuma ya halatta masa yin wasiya shi shine ce in ya yi irin wannan wasiyar kada a yi hukunci da ita kaga shi sa yau da yawa gidaje ake samun matsaloli ko ai babanmu ya ce kada a ba wacce saboda haka ba za a bata ba a ta rigima ai ko ya ce ba za a yi ba saboda me wasiyar ja'ira ce ta saba wa dokar Allah an gane malam yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gaishe da alayensa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda kago wani al'amari a cikin wannan al'amari na addinin mu musulunci ma laisa minhu abinda daman baya cikinsa, sa huwa raddun za a maida masa da kayansa. an gane to ya ce kada a ba dan sawa ne da matar sa ne wacce ko saboda ko kuma yana jin haushin ya yaransa ɗan daki kaza sai ce yan ɗaki kaza kan a ba su kaza sai a ce ba za a yi ba wannan wasiyar da yi ko kallanta ba za a yi ba an gane saboda ya zo da abin da ya saba wa dokar Allah kuma baya cikin addini ina fata an gane mu ba turawa bane ko an gane turawa ne ke yin haka ko ko ya ce ya bada da wil ɗinsa ga karen gidansa kuma a tattara a kaiwa kare wani ma ya ce mage ko wani ya ce doki ko ka san wannan akwai akwai dakikanci a ciki ko ina wayewa a ciki amince matsalan to wanda ma fa ke kake yake karkashin ka Allah ya ce ko da ka ce kada a bashi ba za a aiki da hukuncin ka ba sai an bashi saboda dukiyar ka ce ai ta Allah ce kai kai dabarar ka ce ta haka ai ba dabarar ka bace inda dabara ne kai inda dabarar ka ta kare nan wani ya fara amma gashi ko keke bai iya mallaka ba haka ne Allah ne ga dama ya baka tunda Allah ne ya baka dukiyar ta waye ta Allah ce ko sannan kuma shine kasa yanda za a raba shi in dokar ka ta saba ta Allah ta Allah ake bi ba taka ba kafin shi wannan matsalan ana yace akhrajahu shaykhani wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito sa fi sahihaihima a cikin sahihin littafin su wa ahmad wa ghairihim da kuma imam ahmad wannan su ma wanzur lahu al-irwa ana yace ka duba irwaul galil zaka same shi hadisi nan 88 wali hadisi imran bin husayn malam yace haka kuma hadisin Imran dan Hussein Allah ya kare yadda a gare sa anna rajulan a'taqa 'inda mautihi sittata rajlatin lam yakul lahu malun ghayruhu فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع قال أو فعل ذلك قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق حكيتي ومران بن حسين كبار الأباري أن رجلا أعتق عند موته ونمتني ألوكة زي متو يا أنت ستة رجلة Ya'yanta ‘yanta bayi shida maza bayi maza shida an gane? rajula jam'i ne na rajul amince matsalan sai ce lam yakun lahu malun ghairuhu ba yi da wani dukiya sai su ma'ana mutane shidan nan bayi su kai ne abin da ya mallaka a duniya faja'a warasatuhu min al magadansa daga cikin ƙauyawa sai suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sana'a sai suka gaya wa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa abinda baban su yayi qal sai manzan Allah ce aw fa'ala zalika yanzu haka ya aikata qal sai manzo Allah ce law alimna insha Allah ma sallaina alaihi da Allah ya ga dama ya tsinka da mu aikin nan da yayi da ban mai sallah ba kaga wannan raddi ne ga masu cewa manzo Allah san gaibi amma ji matsalan to manzo Allah ya riga ma mai sallah shine magadansa suka zo suka ce fa mu ga abin da yayi yana da bayi guda shida kuma shine kai dukiyarsa a duniya kuma ya yanta su dukansu mu yanzu ba mu da abin da za mu gada sai manzo Allah ce haka yayi suka ce eh. sai ce da Allah ya sanar da ni wannan aikin da mutumin ne yi da ba zan mai sallah ba Kunga yana nuna muku cewa manzo Allah bai san gaibi ba ko al-mutlaq ya san gaibi muqayyad wanda Allah ya sanar da shi to kenan Allah ne ke sanar da shi nan kuma ganin daman Allah ne sai bai sanar da manzo Allah ba kenan babu laifi don malami ya zo ya wani hukunci saɓanin abin da aka bayyana mai amma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin malami baya sanin komai sai abin da aka bayyana masa abin da aka bayyana masa shi yake hukunci kaga abin da manzala yake kenan ko an zo ce wane ya rasu manzala ce ko zuwa mai sallah kaga bai san wancan abin ba ko sai da magadansa suka zo suka ce to ga abin da baban su yayi yanzu ba su da abin da za su gada na dukiyar babansu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa aqra'a bainahum sai manzo Allah ya sa wato ya sa a tsakaninsu a yi wato ƙuri'a menene ƙuri'ar fa'a'ataka minhum ithnaini su shida sai aka rubuta misali aka rubuta a taiba mu'tiqun kun guda biyu ta yanta ta sauran kuma aka bai shi blank sai a ce kowa ya dauka yanzu ko ba su shida aka yanta ko ina farin ciki yanzu kowa ya zama da sai manzala ce ina wannan bai yi ba saboda wasiyar nan da mamaci yayi ya saba wa dokar Allah sai aka ce a dawo da ita tunda dukiyar da mutumin ya mallaka bayan nan guda shida ne kawai sai aka sa to a ciki an yanta ka an yanta ka guda biyu sauran aka bar shi blank sai mutane biyu suka dauki daidai gowon hudun ne suka dawo zero ko shi ne sai manzan Allah ya yanta biyu daga ciki kaga ai abu guda shida in aka raba shi kashi uku nawa kenan biyu za a cire ko saura nawa saura hudu kenan ko sai ce wa radda arba'atan tirrifi sai mai da guda hudu a bauta an fahimci matsalar yanzu kaga wa'annan guda hudun shine magadansa za su gada guda biyan can su kuma sun ci mai bilis sun yanci yanzu su kuma basa cikin gadan ne magada an fahimci matsalar yanzu sun zama 'ya'ya masu cin gashin kansu to kun ga wannan shine tsari da Allah ya bada duk lokacin da mutum ya yi wasiya a kan ɗansa a kan dukiyarsa misali kuma dukiyar ta wuce ɗaya bisa uku kaga wannan dukiyar ma gabaki ɗaya bada kaga cutarwa ne ko su yanzu sun tashi tutar ne babu sai man zala ce a tun da bayi shida ya mallaka sai aka yanta biyu sai rage na hudu hudun kuma sai magadansa suka gada an bai ji matsalan saboda haka kada ka ce a ah, tunda magada na ni bari ma kawai in kyautar da dukiya na gaba ki daya in kyale su a a bai ba wannan cutarwa ne gare su irin wannan ba su da tsoron Allah sai su zana da mutuka haka ne balle ma yaran yanzu yadda duniya ce a gabansu ko shi kenan za zuwa su kashe za su iya zuwa to mata ma ta sa wa mijinta guba don ta kashe shi a ci gado to balle a bannin za su iya yin duk wani abu to ga tsarin doka Allah shi ne ke sa a zauna lafiya saboda adalci ne ɗari bisa ɗari ba su ta a cikinsa Mara ya ce wannan hadisi akhrajahu Ahmad imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da shida wa muslimun da imamu muslim a cikin sahihinsa binahawihi da kwatankwacin wannan riwayar da malam ya kawo mana wa kaza tahawiyu haka imamu tahawi ya fitar da shi ina fata an gane wal baihaqi haka imamu al baihaqi wa ghayruhum da su wa ziyadatu li muslim arin da ya zo a cikin wannan hadisi na imamu muslim ne wa ahmad da kuma imamu ahmad fi riwayatin a wata ruwaya na daban banda wannan ruwayar da malam ya kafa hujja da ita yanzu kaga malam ya bamu ka'ida guda biyu ko ba a cutar ba a cewa wani ba za a bashi gado na ba saboda yana bata min rai mata ko ɗa ko wani ɗan uwanka amma yanzu matsalan ka ce in ka mutu kada a bashi kuma yana daga cikin wanda za su gaje ka to ba za a yi ba ko da 'yan uwa sun shaida ai ya ce kada ba ne ba za a hukunta wannan ba dole za a shi. ɗan uwansa ne Allah ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ibn ɗan uwanka na jini ka ba shi hakkinsa to haƙƙinsa ne wanda Allah ya ba shi kuma baka da wani ka ce dan yana bata maka rai ko yana maka ba daidai ba kai zaka hana shi cin gadon ka baka isa ba ko da ka ce kada a ba shi sai an ba shi. ka ce tawa da Allah dan adam ba ka ji wannan matsalar sai mu kwana anan insha Allah subhanahu wataala to sai mu tashi a gaba goma sha biyu idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum assalam na'am ba mahaifi ya rasu ba in jika ya rasu ba uba kaka zai gaji kaka yana makwafin uba ne na fata an gane a matsayin jika jika ya rasu shi jikan ubansa ba yi da rai amma kakansa na da rai to abinda za a ba uban shi za a ba kakan direct shi zai ci gadon ta ce mana eh idan maman su ta da rai ba hmm. na'am eh ya musu alkawali zai sai musu mota sai sai wa daya eh eh wacce ta samu motar wancan ya riga ya rasu sai a shigar da shi kayan gado Eh, ko kuma a cire ciki a sai kowace eh, ɗayan biyu kenan idan aka duba aka ce za ce wa kowace kuma abin zai abin nan sai a cire nata ɗin sai a shigar da shi kayan gado na fata ka gane saboda haka yanzu saboda dukkan su ba su da rai shi wanda zai yi ikon wannan bayi da rai yawa shi sa ah, gara ya musu a lokaci ɗaya in yana da hali dukkan sai sai musu yawa na'am wa alaikum assalam mutum na da yan uwa to eh eh na'am to eh <laughs> eh eh kamar da wannan ke shawar hana da ke bi ka zai bishi kada ka bari bishi shi ya fi ke zai daga hajjan wannan kana shawar hana a mata a hadiya alhalin su bai ke ya da zuwa da ya bashi dole za ka ba bashi kai ka ba shi ai Allah ne ba shi dan uwanka ne na jini kana jina dan uwanka ne na jini da daɗi ko ba daɗi ba ka canza shi a taɓa ganin wanda ya canza ɗan uwansa na jini ba canza shi to da daɗi ko ba daɗi haka musulunci ya ce ka bashi an fahimci matsalan ya maka mai kyau ko bai maka mai kyau ba haƙƙi ne Allah ya ce a bashi na jinin da kuka fi tsare ya amfana ka gane yawa na'am eh na'am eh eh na'am sai a bincika a gani lokacin da ta tafi gidan ta bar gidan tana da ciki ko ba ta da ciki eh za a yi bincike ne tun kafin ya mara sufin za a je a yi bincika a gani a tabbatar hanyoyin da ake tabbatar da ɗa ne sauƙi ne yanzu ma a kan da saboda haka za a gwada a gani za a yi dna in yaron ɗansa ne na'am eh, ai har yanzu ai yana da sauki sai a je a bincika idan an gani cewa tabbas jininsa ne shikenan in ba jininsa ba ne dawo da shikenan an gane yawa alaikum salam na ya eh, ce ko bai ba da wasiya ba ai ba za a ma kashe ba saboda yana daga cikin dalilin da ya sa ba a gadon juna la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima haka manzo Allah ce musulmi baya gadan kafiri haka kafiri baya gadan musulmi ba ba gado tsakanin su ai ba sai ya ma ce ba ko ya ce a bashi ba za a bashi ba Allah ya ce kada a bashi kaga doka Allah za mu ko dokai eh na Allah za a bi saboda haka ba za a bada ba eh, yana daga cikin abin da ke hana cin gado bambanci na addini na wa alaikum salam eh eh eh eh zai ci rabin dukiyarta to shi kenan da eh, shi kenan a'a in tana da rai ta bashi abubuwa za a amince da shi saboda musulunci ya yarda da kyauta tsakanin ɗa da uba ko da ba musulmi ne amma saboda ta ga za ta musu ta yi wasiya ba za a yi ba saboda ba gado ina fata ka gani ba gado tsakaninsu saboda ka ba za a bashi ba za a kwashi mijin ke kwashi rabin dukiyar ragowan a kai shi baitul mali sai a zo a yi ma mutane titi gungunin da ba titi ko ba bohol sai a je a tafka musu bohol sai ta amfana da shi eh? yanzu ko da babu baitul mali akwai hanyar da za a bi a musulunci a warware yanzu sai ka je ka samu wani islamic organization wanda suke yin wasu activities wanda mutane ke amfana ina fata an gane shi kenan sai a ba su kuɗi sai su sarrafa ya fi amma ba za a ba dangin ba in aka ba su an yi laifi a wurin Allah kuma wanda ya bada shi Allah ya kama shi da laifin eh eh wasiya ce a'a ai saboda dan ai dalilin da ta bada wasiya saboda dan dama ai ba gado su akan yi wasiya ga wanda ba a gado tsakani amma idan ya kasance musulmi ne kuma ba zai gaje ka ba shi da karatunmu na mutum da ya wuce wannan kuma ba musulmi ba ne kuma ta tabbata ba zai samu gadon ba lokacin da take da rai za ta iya bashi duk abin da take so ta ba shi ba matsala amma ba lokacin da za ta wuce ba amma yanzu matsalan shine bambancin yawa shine bambancin wannan da wancan an gane

hadisin Ali bin Abi Talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin muhalli shahid na hadisin yace wa a'afa lillah wa mana'a lillah wa ankaha halillah, sai ce faqad istakmala al-iman man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'afa lillah wa an wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya bada don Allah ya hana don Allah ya aure don Allah to wannan mutumin ya cika imani da yasa aka hana shi saboda in an bashi zai saba wa dokar Allah ya yi daidai kuma bai kamata a bashi ba saboda yana daga cikin wala tusufaha amwalahu kada ku ba wawa yutu shi ma wawa ne eh ina fata an gane shi ma wawa ne kada a bashi eh sai a rike dukiyar sai lokacin da ya daina sha ya tuba sai a mika masa an gane haka dukiyar ah, saboda dukiya ce ta ga ubangiji ba a ba wawa ya dinga sarrafa abin da ya ga dama wannan duke shi kenan kaga sai a ci gaba da watsewa a doron kasa Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk